yana da alaka da siyasa ah, na yi wata kalma ya satin da ya wuce kalma ɗaya na yi ni ma ina jin a kanta an gaya mu amma ni ba sauraron ka san irin waɗannan jahilai ni ba na sauraron su a ba na sauraron su domin duk wanda ni bai kai mayar masa da ratti ba ba na sauraron sa wallahi ni ban saurare su ba ba ɗaya daga cikin su da saurara billahi ladi ko ba dan saurare su ba domin ba sauraron jahilai. amma wani ya gaya mu wai kalmar da na yi wasu sun fito magoya bayan wani ɗan siyasa tare ce wani ma ba ambaci wani ba kalma ɗaya kawai na faɗa na ce kar ku zaɓi ɗan aika na ce takara ne tsakanin mutane biyu jam'iyyu biyu to ku je karanta waɗanda su karanta siyasa ta duniya duk siyasar duniya fati biyu mutum biyu su suke tasiri duk siyasar duniya ka je amerika amerika republican a menene democrat ka je ingila conservative da menene labour conservative da labour duk siyasar duniya ka je faransa ka gani amma jahili bai san wannan ba sai za kake ganin idan 'yan siyasa sun yi abin da menene hasashe wani zai ci ka ga ya ci saboda me sun karanta siyasar duniya kai ko a kwallo tim ɗin kwallo in ana match in ana kasa kofi mutane nawa suke suke suke tasiri a samu na ɗaya a samu na biyu ko jarrabawa ne na makaranta wanda ake rigadin ɗinsa na ɗaya da na biyu na uku ba ɗaukarsa wani abu haka ne ko ba ka bane to duk siyasar duniya takan kare tsakanin mutane biyu kare mutane biyu nan ba wai ana ce sun fi kirki ko sun fi tsoron Allah ko kyau bane a'a akwai dalili ne ke sa haka za ka iya samun wani a wata macacciyar fati sai ka samu ta yi ma ya fi su kirki su wadda ake tsammanin wani zai ci kuma haka ya sha faruwa don abin ba ba ba ga kirkin ko rashin kirkin bane a demokuraɗiyyance demokuraɗiyya is the matter of majority it's a game of majority majority carry the vote wanda karanta siyasa ya san wannan amma jahili wanda bai ilimin addini ba bai ilimin siyasa ba bai sani ba sai sa ake cewa abinda babba ya hango yana zaune jahili ko ya hau kololuwan dutse ba dai hango ba abinda malami ya hango yana zaune jahili inda dai hau dutsen benin zaranda ba dai hango ba don aljahilu na famatu kaula mautihimu su jahilai matattu da gabanin su mutuma jahili kafin ya mutu macece ne sai za an ka dubi littafai duk gaba da ka rubuta a duniya za ka ji maganganu ba maganan jahili ko ɗaya a ciki yanzu ma abin da yasa jahilai suka samu dama saboda social media ne inda ba social media ba za ka ji musu wani jahili ba ba a ji mu ai matattu ne sai sa macece ba ka mai masa da raddi macece yana cin kabari kana mai masa da raddi ba a mai masa da raddi ba a mai masa ah, me yasa fati biyu so suke ko mutane biyu suke tasiri a siyasa akwai dalili na farko a fatin da aka samu akwai manya-manyan mutane a ƙasa waɗanda suke cikin wannan fati ɗin ko na ɗayan ko na biyun da aka samu manyan masu kuɗi a cikinsu suke suna musu aiki da kuɗinsu su kuma manya suna musu aiki da menene kapasitinsu faɗa a jinsu ko gane ba ne na uku fatin ta daɗe ta gino ta sanu tana da yawan magoya baya wannan sai zo shiga tsohuwar fati yar karamar fati kai wadda ba ta da masu kuɗi ba ta da manyan mutane a cikin da aka nuna ka cewa ne wadda suke cewa yari ne tasha ne wani ma bai da ƙuri'a wani ma dan yankan jihu ne wani ma dan kwace waya ne ko gane ba ne da wannan da wannan zama gwamna wai ta kai ka zama gwamna gwamna wasa ne dan yanka jihu mai kwacewa shi ne bai da kai gwamna to shi jahili da san wannan ba mu mun riga mun yi calculation mun ajiya a ilmance ana jira lokaci ne kawai is a matter of time ko gane wannan bane so abin da nake gaya muku su wadannan party suke tasiri mai dauke zuwa binan eh, republican da democrat akwai billionaires tsakanin yahudawa da amerikawa a cikin su tsofaffin party ne suna da jigajigai turaka wanda sai daukan waya kawai su ce wane ga namu wane ga namu wane ga namu da su yi kiran alkalin kasa su masa magana da su yi kiran kowane sarki su masa magana da su yi kiran kowane jami'in tsaro su masa magana sai ka ga wannan fati sun yi tasiri ko gane ba ne amma wannan wata fati ne wadda wani ma bai ma gama sanin sunanta ma bai gama iya faɗa ba yanzu ka samu wata tsohuwa irin waɗannan waɗansu fatin kace ta gaya maka sunanta ma bata sani ba amma waɗannan fatin za su yi tasirin kowa ya san sunansu to idan ka fito kace kada ka yi asarar ƙuri'anka ka je ba ma aike ka yi laifi nasiha ce kai dubi in ka ga mun yau shugaba nasiha wallahi mun sai gaya masa gaskiya ne don ya adalci da aljanna in kaga mun yi nasiha mai zafi mai kuɗi mun gaya masa don ya dada neman kuɗin sa hanyar halal ne ya tafi aljanna in kaga mun yi nasiha ma dan siyasa don kar ya halaka kuɗin sa ne kar ya barnata ya asaran banza muke ce masa dakata dakata dakata lokacin ka bai yi ba amma su in ba su ba sai su dauka mu abokan gaban su ne to ku je mu abokan gaban ku ne ku yi zakin rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya Sakon nan ya isa ko bai isa ba ya isa to masu zagi ku ci gaba da zagi mu kuma mu ci gaba da analysis ka sani na kan yi magana a dunkule to in ka ji ta a dunkule batta in ka zo kano madan buɗa kusa haka muka yi da yan fim kalma ɗaya tak na faɗa. na ce yan fim ba masu addini ba ne sai suka buɗa sai da na yi ɗari a kansu kuma ɗarin duk gaskiya ne ba shari ba ƙazafi to kuma waɗannan ɗin dole ku ci gaba da zagi wani abu kaga maganar da na faɗa ɗazu kun ga ta tabbata mu an taɓa Allah ne muke fushi amma wani an taɓa shugaban fatinsa ne ko an taɓa jam'iyyarsa ko an taɓa ɗan dakararsa kai yake a shan amma in an taɓa mai Allah ba ruwansa in an taba sunna ba ruwansa in an taba manzo Allah ba ruwansa in kana so ka ga cewan ka gane shi dan iska ne tan tagariya ta babun duniya fatin sa to ai the different is clear ko mu gane analysis ka sani na kan yi magana a dunkule to in ka ji ta a dunkule batta in ka zo Kano badan buɗa kusa haka muka yi da yan fim kalma ɗaya tag na bada na ce yan fim ba masu addini ba ne sai suka buɗa sai da na yi ɗari a kansu kuma da duk gaskiya ne ba shari ba ƙazafi